أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في نيجيريا اللهم من أراد نيجيريا بسوء فشيله بنفسه يا رب العالمين وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي أوتن ربيعين الأول وتن أخو hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya zo daidai da 24 a watan goma oktoba shekara ta 2020 daidai allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallaci na alhaji salisu mu'azu da yake unguwar yan kaba daura da yan jirni titin haɗe jarot a nasarawa lokal government a cikin birnin kano domin gabatar da karatun tauhidi kamar da muka saba daga littafin mukutsar al'aqida al-islamiyya na Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu a baya mun darussa daidai darussa goma sha tara kenan idan hikimar Allah ta barci yau za mu darasi ne na ashirin daidai a darasin mu da ya gabata mun yi shi ne akan kaifa fi shirka anillah ta yaya za mu kore sama Allah abokin tarayya wannan shi ne abin da muka tattauna a kai malam ya faɗi wasu abubuwa da in dai ka tsarkake Allah a cikinsu to shi kenan ka kore masa ababen tarayya idan baka tsarkake Allah a cikinsu ba to shi kenan ka sa masa abokan tarayya yau za mu tashi shafi na ashirin da biyar za mu tashi yau ƙarshen shafin ya ce inda za mu tashi shi ne ma huwa zararu shirkil akbar menene illa cutarwar babban shirka inda mun ji cewa shirka din kala-kala ce akwai karamar shirka akwai babbar shirka to me babbar illa shirka wadda take babbar ce to yana da bukatar da dai ma'anar shirka. ita shirka shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah huwa musawatu gairallahi billahi fima huwa haqqun lillahi shirka shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah kamfani da larabci a sunansa sharika me yasa aka sa masa sharika domin wancan ya kawo shaya wancan ya kawo aka hada ya zama tarayya yasa ake sa kamfanin sharika tarayya shine Haɗa wani da wani to shi Allah wata ala komai nasa shi kare ne ba a masa kamfani balle a bashi shaya in dai haƙƙin ne to kada wani ya shiga kun ku an ba wani haƙƙin sa to an yi shirka shine ma'anar shirka musawatu ghairallahi billahi ma huwa haqqul lillahi daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah to mun ce duk laifin da dan adam yayi bai kura ma laifin laifi ba tsakaninsa da Allah kun bai yi shirka ba amma daga da ka yi shirka yanzu matsalar ka ta wuce kanka ta wuce halittu yan uwanka mahalittun gaba ɗaya ka tafi wannan babban laifin da babu kamar sa shine malam yake ta to me ta yi fitattin nata kenan ita jawabu ashirkul akbaru yusabbibul khuluda fin nar na farko daga cikin illata tana sabbabawa tana zama dalilin mutum ya dawwama a cikin wuta wanda ya mutu yana yin ta bai tuba ba wanda ya mutu yana yi bai tuba ba in ya tuba ya bari aishi na zama kamar kowa inna a la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha saboda in an shirka ba a tuba bai yake ne saboda fa inna Allah ta'ala hakika Allah madaukakin sarki ko qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce innahu damir sha'ar kenan yadda al'amarin yake man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah ya sa ma Allah abokin tarayya to faqad harrama Allah alaihi aljanna tabbas hakika Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahun nar kuma makomarsa inda zai tare daga farfajiyar alkiyama ya tafi shine annaru wuta sannan wa malin zalimina bin ansar azzaliman da zalunci na shirka suka yi da mun yi bayani a karatun mu na baya zalunci kala uku karamin zalunci ka zalunci kanka tsakatsakiyar zalunci ka zalunci abokin mu'amalarka tun daga gida har waje sannan babban zalunci ka taɓa mahalicin gaba ɗaya shine wanda muka yi ma'anarsa a farkon karatun nan na yanzu saboda ka wanda yayi shirka wannan karshen zalunci wa malin zalimina min ansar irin wannan azzaliman ba su da abin da zai taimake su watan wata rana wai ya fito da su daga wata zuwa aljanna wani abu ba shirka ba zaman yari ne shi zai yi wani laifin da ba shirka ba amma in shirka ne in kana neman yan khalidi na fiha abada an gama suratul ma'ida aya ta 72 bayan aya wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mazala daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi ya ce wa mallaki Allah duk wanda ya gamu da Allah yushriku bihi shay'a yana sama Allah abokin tarayya yana daukan haƙƙin Allah ya bama wani Allah ya bama wani Allah to duk wanda ya gamu da Allah yana irin wannan ya kalan nara to ya shiga wuta Allah ya kiyaye rawar musulun wani hadisi imam musulun ne ya rawaito an jabir bin abdullahi daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhu tambaya ta sha biyar ya ce hal yanfa'ul amalu ma'a shirki wanda yake da yake shirka kuma sai wani aiki na kwarai misali ga shirka amma ya taimaka wani ga shirka ya ɗau sadaka ya bayar yana shirka ya fitar da zakka misali to shin yan fa'ul amalu a shirki idan mutum ya yi aiki kuma tare da cewa yana shirka to wannan aikin zai amfane shi sai malam ya ce jawabun amsa layan fa'ul amalu ma a shirki aiki tare da shirka ba shi da amfani ba zai amfani mai shi ba irin amfani na lahira na tafiya aljanna gashi nagarta ce inda da imani kawai lada za a bashi to amma shirka ta sa wannan aikin ba zai amfanar ba to malam ba da ka yace ba yace li qaulillahi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki walau ashraku da za ta yi shirka la habiba anhum ma kanu ya'malun da Allah subhanahu wa ta'ala ya bata da aikin su ashe in kai shirka aiki lalacewa aiki wanda kai ma ka rusa shi waɗannan fa wanda aka cewa walau ashiraku karshen mutane so ya karshen mutane a cikin mutane annabawa manzanni to su ne Allah subhanahu ala ya gaya wa haka in mun koma ayoyin baya ya fara da inda yake cewa allazina Ka kaga waɗannan wanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin ba imanin imaninsu da shirka ba zallan imanin ne ba shirka yalla ce ula'ika lahumul amnu to waɗannan suna da aminci a filin alkiyama wa hum muhtaduna in kana neman ajin shiryayyu kuma a duniya to tafi cikin su dan sune shiryayyu yace wa tilka hujjatuna ha ibrahima ala qawli wannan hujjojin mu ne wanda muka ba ma annabi ibrahim ya rinjaye mutanansa ala qawlihi akan mutanansa kuma narfa'u darajatin man nasha'u Allah ya ce dama mu muke daga darajar wanda hikiman mu ta barki mu daga darajarsa narfa'u darajatin man nasha'u inna rabbaka in baka sani baka sani tabbas haƙiƙa ubangijinka wanda ya samar da kai daga babu babu shawararka wanda shine mai kaji shine mai zakaru shine mai agwagi shine mai tattabaru shine mai awaki shine mai raguna shine mai shanu amma kai bai yi kasa ba kai bai yi ki kaza ba ba kuma ku kuka ba shi shawara kuka ce yi mu mutane a'a kawai sa ce sarrafi sai ya yi ka mutum ba kai ka ba shi shawara ba kawai waye gari kai ga ganka mutum kamar yadda akuya ta waye gari ta ganta akuya rago ya waye gari ya gan shi rago kuma mutum shine karshen daraja dan an ba shi hankali da tunani ka kai iya nan ya kamata ka ci gaba da wa Allah ko ba ka da shi ko sai an kwantar an tayar da bai yi ka zakaran da yanzu an yi fati da kai ba saboda haka lalle Allah subhanahu wata'ala shine wato yake daga darajar wanda hikimarsa ta barci ya daga darajarsa inna rabbaka da tabbata kika shi ubangijinka da ya samar da kai kuma cikin ajin mutane sannan bayan ya samar da kai baka yi wa duniya zuwan kare karofi ba ba rini ba matsa baka yi wa duniya shiga shantin kadan gare ba ladda ka zo a sai ya zo ya koma a sai kuma ya baka dama ta karayi ni'ima ta biyu kenan an samar da kai dan adam sannan ni'ima ta biyu damar karayi da aka baka wani radda ya zo nan ya koma ta zarce da karayi din sai wata ni'imar ta biyo ba ita ce ni'imar imani ita ni'imar da baka dama karayi ta fita imani a ba sai karayi ba za a yi batun imani sai zaka ni'imar lokacin tana gaban ni'imar imani da aka baka lokacin kuma ka samu tsawon rayuwar sai kuma ka zama cikin masu imani ai wasu suna nan nan ka zo ka tar su sun shekara aru aru amma kana kallon su ba su da imani arna sunan kafirai sunan su amma kai da ya baka tsawon karayin kuma sai baka imani kaga wannan ba karaman ima ba ne kai abin da ya rage maka ilimi kuma a karkashin imani yarfa illahu allazina amanu minkum Allah yana daga darajar masu imani a cikin ku ba sa daidai da marasa imani a fanaja alul muslimina kal mujrimina malakum kaifa tahkumun amma a cikin masu imanin kuma wallazi na otu da ilima daraja wanda aka ba su ilimi ya ga kuma su darajoji ne na musamman yasa bayan imanin ka kuma ba abin da ya fiye maka karatu ba abin da ya fiye maka ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin imam al-bukhari kitabul ilmi ya ce man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda Allah ta'ala yake nufinsa da alkhairi to babban alamar tambarin da ake buga masa shine fahimtar addini to idan ka kana zuwa makaranta kana sauraron karatu to suka gode wa Allah ka nemi sabati ka tabbata a haka dan man da bihi khairan yafaqihu fid din wanda Allah yake nufinsa da alkhairi fahimtar da shi addini yake hanyar ilimi ita hanyar aljanna haka hadisin ya ce wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanyar neman ilimi to da wannan ne Allah zai hure masa hanyar aljanna shi ilimi kogi ne da ba shi da gaba suka ce ba lasa ba shi da gaba shi ne zai da kai da kokari da neman sa zai da kai da samun da fi sai alimta an wa gabat ankal ashiya wai ka san wani abu ne amma abubuwa da dama baka san su ba Allah ce ma utitu min al-ilmi illa qalila ban babu komai na daga ilimi ba sai dan cikin cokai to yana daga cikin ni'ima bayan imani da kuma a ce ka sami ilimi to inna rabbaka hakika ubangijinka hakimun ka sani mai hikima ne alimun kuma masani ne da wanda ya bi da wanda ya je kangare saboda Allah subhanahu wataala alimun ne masani ne da kowa bayan ya ce tilka hujjatuna din nan hujjojinmu ne da muka ba mu annabi Ibrahim yace wa habna lahu ishaqa kari dai akan ni'ima da muka wa annabi Ibrahim mun yi masa baiwa da da ishaqa wa yaquba da yaqub annabi ibrahim ya samu tsawon lokaci girma a shekara 80 da wani abu sun ja babu haihuwa matarsa ta tsufa amma da ke allah alhakimu ne fa'alun lima yuridu ne mai aikata abin da hikimarsa ta zartu ne kuma la ya sa'alu amma ya fa'al ba a sa abin da ya yi wahu bai sa'alu na bayi ake tambaya sai da ya tsufa sai ba shi ta daidai lokacin da za a je a hallaka mutanen annabu lotu masu yin luwa aikin da aka ce duk duniya su suka fara aikin da ya sa aka daga su sama aka ciko su aka nuna wa Allah ya ji ba haushe ƙasan ya zama ruwa sai kuma aka jiyo da su cikin ruwa ba ta tsaya nan ba kuma wa an ɗarna alaihi hijaratan min sijjin aka musu ruwan su daga jahannam din me saboda munin aikin da suka aika to da za a je a halakar da su din wannan mala'iku suka biyo wajen annabi ibrahim suka masa bishara da cewa duk wannan tsawon lokacin da ya samu babu ɗaya yanke kauna to yanzu matarsa za ta haihu tana tsaye ta fashe da dariya tana mamaki a ce za ta haihu suka ce a ta'ajabina min amrillah mamaki zaki cikin wato al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala to shine anan Allah yake gaya maka bayan Allah ya bama annabi Ibrahim hujja akan al'ummansa yace kuma wa habna lahu ishaqa wata baiwar da muka masa muka ba shi da ishaqa wa yaquba kullan hadaina kuma kowane ɗaya daga cikin su mun shiryar da shi mun dora shi akan tafarki shi sai Allah ce wa nuha ai kafin sama akwai annabi nuha hadaina min qabl mun shiryar da annabi nuh wa min zurriyatihi daga cikin zuriyarsa akwai daud annabi dauda wa sulaiman da sulaiman wa ayub da ayub wa yusufa da annabi yusuf wa musa wa harun da annabi musa da dan uwansa harun Allah ce wa zalika yadda muka wa annabi Nuhu da annabi Ibrahim a dashen gatan nan shiriya kan shiriya har yayaye da jikoki wa zalika kamar haka najizul muhsinin muke sakan kama masu kyautatawa duk wanda ya kyautata Allah zai kyautata masa hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan ai babu wani sakamakon kyautatawa sai kyautatawa al jazaa'u min jinsil amal kullun sakamako jinsin aiki ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الجزاء من جنس العمل sakamako jinsin aiki ka yi da kyau ka ga da kyau ka shuka da kyau ka girbi mai kyau ka shuka mummuna fa a girbi mummuna Allah ya kiyaye shi da wani mai hikima yake ta izra'a jamila ka shuka abu mai kyau walau bi gairi ko da ba inda yake shuka inda yi a ko ina yake yace innal jamila wa in zama zamanu bihi ka sani kyakkyawa ko da zamani ya yi tsawo komin daren daɗewa falaita ya hafi duhu illan zara ba wanda zai girbi mai kyau zai wanda ya shuka shi kai da kai kai za ka girba ka to Allah ya ce waka zalika kamar yadda ka ji ɗannan munwa annaba wannan na jizul muhutunina haka muke sakan kawa masu kyautatawa ya ce wa zakariya da zakariya wa yahaya da yahaya wa isa da isa wa ilyas da ilyas kuma kullum min salihin duk waɗannan suna cikin wato salihan wato bayi sanan wa isma'il da isma'il wal yasa'a wa yunusa da yunusa wa lutsa da lut wa kullum fabbalna alal alamin duk tasun nan mun fifita su akan duniyar da suke cikinta zamanin da suka tashi su muka fifita a cikin zamanin kowanne a zamaninsa babu kamarsa kullum faddalna alal alamin kowanne mun fifita shi akan mutanen zamanin da ya rayu da su wa min aba'ihim wa zurriyatihim haka daga mahaifansu da zurriyarsu wa ikwanihim da yan uwansu bai nahu. mun zabe su wa hadainahu ila siratin mustaqim mun shiryar da su zuwa ga tafarki bare da shi to shine duk da ya zano su sai dawo ne sai zalika hudallah wannan shiriyar Allah ne kuma a wani gudu ya ce kul inna hudallahi lahi huwal huda ka ce shiriyar Allah ita ce shiriya isa annabi kin yaban da yake wa Allah ce man yahdihi Allah fa huwa muhtadi Tu wanda Allah ya shirya to shine shiriyayye wa man yubilil wanda ko Allah bai masa tari da shiriya ba falan tajida lahu waliyan murshida baka iya sama masa waliyan majubunci wanda zai shiryar da shi amma in Allah ya shirya shirya ka tsari in Allah bai shirya bai ka hau sama ka faɗo ba yadda za ka yi sai kai ka yi iya iya wai ka dan baka san gaibu ba amma ba yadda za ka yi ita kuma shirya taufiki ce abinda ake cewa taufiki gam da katari dace ne daga Allah ita shirya tsadarta kuɗi baya ba da ita ai ya yi kuɗi har ya sai shirya saboda tsabar ya yi kuɗi ha wani ma kuɗin ne ya sai mata fata gata baya ba da ita ce ai dan gata ne sun shiryar da shi yan uwansu saboda gata gata baya ba da shi haka ne mafi yawanci ma shi yake fatarwa shi gatar ilimi baya ba da shirya sai ai ya yi ilimi har ya shirya a ilimi yana cikin musabbaban shirya amma shi a karan kansa shi kare baya ba da shirya inda yana ba da shirya ya malam bul'amu bil ba'o karshen ilimi ga shi ya halaka su da ita shirya kawai mene ce Taufiƙi ce gam da kakari ce daga wajen mai sama subhanahu ta'ala misali ba misalin da rayuwa ba ta kwada maka ba gata baya bayarwa manzo na farko annabi ruhu ya ta kare da ɗansa kan'ana ya shirya bai shirya ba to rayuwa ta common sense idan mahaifi ya samu abu kuma abin arziki wa yake sai wa gata da shi 'ya'yansa amma sai ga shi annabi ruhu ya yi yau ya yi gobe ya kwashe shekaru 1950 yana kira zuwa ga azo a shirya abu Allah ‘ya'yan wasu sun karɓa arba'in ko sama da arba'in ba zai ba su kawai sama ba su ce samarin bare don Allah ta yi wa ma'amana ma'ahu illa kalila ba waɗanda suka yi imani da annabi nuhu sai yan cikin cokali sai yan kaɗan shi wai a cikin kaɗan ɗin kuma babu ɗansa an kai daidai lokacin da annabi nuhu aka ce ya sassaka jirgi saboda shi da kansa bayan shekara ita da hamsin ya ce rabbi ni da auta kaumi lailan wani hara ina kira mutanen na dare da yini amma balan yanzu duhun du'a'i illa firara kiran da nake musu bai kara musu ko bai kara musu komai ba sai gudu wa inni kullama da auta autuhum li tagfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azani duk lokacin da na kira su dan su zo su duka gafarta musu sai sau ɗan yatsun sai sa kunnuwan wasu ta ga shausu ya bahun sai ɗauki tufafin zai turba kansu wa asiru sai su doge kan kafircinsu wasu ta ka bari su bara su yi girman kai mara iyaka su mai ni da su shara na kira ta a bayyane public kenan a alantu lahu na bayyana wa asirar lahu na asirce ikirara ƙarshen asircewa amma maimakon ma karɓa cutar da shi ake yi Allah ya ce Allah kuma duk abin da suke mun faƙultu ta gafiru rabbaku ban taka musu ba ban zubar musu ba kawai tana musu ku nemi gafarar In inna hukana gafara dan ya kasance shi mai yawan gafara in ma kun nemi gafara sama ba ba sai an je lahira ba tun daga nan duniya ya rusulun sama'a alaikum dirara zai saka muku ruwa daga sama wa yamdudukum bi amwalin wa banina ya karbe ku da dukiya ya ba ku yaya wai ji Allah kun jannatu wai ji Allah kun anhara zai raya muku koramun ku zai raya muku gonakin ku sai kai malakum la karju lillahi wa qara wai ku me ya dame ku ne me ya taba hankalin ku ya tunanin ku yake ne ba ku neman nutsuwa daga Allah subhanahu wa ta'ala wa qad khalaqakum afwara alhali shine ya ku hali bayan hali tuban mali gidan jini tsoka sannan aka hura rai bayan wata uku to duk da ya wannan ya gama abin ba abin da sai Allah ya wa ta'ala sai ce masa ya nu innahu lan yu'minu min qaumika illa man qad amana cikin mutanen ka ba mai imani sai ɗan kaɗan da kaje da su da yaji kuma shi kenan tunda an ba shi garanti ba za ta karu ba kawai sai ce ta rabi ala alal arzi min al-kafirin na zayyara Allah karka bar wani kafiri mazaunin gida mara aikin yi da ba zai bauta masa ba innaka in tazarhum in ko ka basu to za su biyo kan wanda nake da su ne ba za su taru ba za su rage min kenan ya dillo ibadaka za su fakar da bayinka tunda su ko haihuwar suka tashi wala yalidu illa fajiran kafara ba su ko haifi komai sai fajiri kafin. sai Allah ya ce to wasu na ilfulk je ka sassa ka jirgin rabu da su to a ce kafin su ba taba sassa ka jirgi ba to da ka da ya bar su mala'ika jibril ya kawo masa katon itace a gefen gari yake yana shaye ga yadda zaka yana faranta masa tunda su ba annaba bane ba su ga mala'ika ba shi ya san da wa yake tare shi ko tunda ba a taba sassaka jirgi ba ya koma sassaka sai aka zo ana masa jirgi wai wani abu za a yi mutane da kun taba ji abinda ba mai jini a fitawa ba zaki yawa doki ba ya dauki mutane tunda suna nasarta shi da hauka sai ke ta ai haukan ya girma a uzu billahi annaban anan to shine Allah ya baka labari yana sassaka jirgi amma wa kullama marra alaihi malakun min qaumihi sakhiru min don lokacin da wani ayar mutane suka bauta sai su masa izini alu dan da aiki sai in taskaru na fa inna naskaru minkum kama taskaru in kun mana izgali mu ma za mu rama ki ka sauka ta alamu na man ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alaihi azabun muqim sannu za ku san a ƙarshe wa azaba za ta zo ta kunyata shi tun daga nan duniya waye azabun muqim za ta tabbata a kan shi bina da kiyama bayan ya gama da jirgi aka ba shi sayinin na lokacin halakar mutanensa in wannan sayin din ya bayyana to duk mai imani ya shiga jirgi shi ne tsiransa shi ne kulkulowar ruwa daga tanda tanderun waina ga wutar tana ci kuma a garuwa ta take ya kullo lokacin da ya ji haka to masu imani su shiga jirgi ne sun halaka ne ke kuma hakan ta faru mutane suna shiga jirgi masu imani dan tsakan ana ke shiga jirgi ya bi na yin kan ma'ana walata kuma alkafiri ɗana hau jirgi tare da mukatar hutun kafin sai in na ɗa da mahaifi ɗan ya ce sa'awi ila jabalin ya asu ni min alba ga dutse ta nisan zan fashe ruwan nan ya fi jirginka mahaifin ya san ruwan ba nomar ruwa ba ne ruwa ne na musamman kala yace la asma al min amri llahi illa man babu wata kariya cikin al'amarin Allah wannan ruwan da kake gani sai wanda Allah ya ji kan shi ne da shi jirgin nan amma saboda baya cikin shiryayyu rabautattu me ya faru ina wannan musayan yawo din ma sai Allah ya ce wa hala bainahumul maut fa kana min al mughrafi sai igiyar ruwa ta shiga tsakanin su sai ta janye sai zama cikin halafa gata yana ba da shirya kenan ga ce. dan gidan annabin manzan na farko ma zakaran gwajin dafi ya rasa shine manzo na farko annabin lu shika ɗaya tara da hamsin ƴaƴan wasu sun bi ɗansa ya kiri saboda gam gamtakatari ne shirya daga wajen Allah ne inna hudallahi huwal huda man yahdihi Allah fa huwal muhtadi yanzu dan ne ya rasa daga wajen uban sai ka zo wajen dan abin nan kuma mahaifin da ya iya da dan ita ma in je ka dawo a ka'idar rayuwa ta common sense idan ɗa ya samu abin a zo a gani waye farkon farin su waye sai ga Allah ya zaɓi annabi Ibrahim da manzanci da annabta shi ne abul abiya Ibrahim ya zo ya in ni inni ja a nemi na ilmi fatta bi ini a hadika siratan sawiya ni wani ilimi ya zama wanda kai bai zo maka ba bi ni in shirya da kai ta farki mare da shi ya ni a kafu an yi masaka azabi rahama ne rahmani fatakuna da shaitani waliya ina jin tsoron azaba ta shafe ka daga wajen Allah kanka zama abokin shaitani a cikin wuta ya abaci la ta abu da shaitan inda shaitan ka da rahama ne asiya kakka bauta shaitan shine ya sabo ne a wajen Allah bi ya kari ya abaci kiransa da girmamawarsa ya gama ya ce a ragibin an ta an alihati ya ibrahim kai ibrahim kuma kan kake kyama la in lam tantahi idan baka hanu ba in ka kiyaye ni ba la arjuman nak zan jajjebe ka kai ba jirni maliya ka fice min daga idan ya ba na san ka da gani ya hada da shi da shirya ya koyi a ga yanzu can farko mahaifin ya zo dan ya rasa nan kuma dan ya zo da shi mahaifin ya rasa sai dan uwan da ya zo dan uwan ya rasa shine babban annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi bai ga mahaifinsa ba kiliya su yi da mahaifinsa yana cikin mahaifinsa ya taho duniya mahaifin ya ba duniya saboda ka ya zo duniya bai ga mahaifinsa hannu mahaifinsa ya faru ita ma shekara shida bayan shekara shida ta bar duniya kakansa abdul musallim ya karfe shi yana shekara biyu a wajensa ke yana da shekara takwas shi ma ya bar duniya sai kuma hannun babbansa abu ɗalib shi ne rike shi har lokacin manzon shi shekara arba'in da manzancin ya zo ba irin gudunmawar da bai ba ma annabi ba amma shi ba musulmi ba ka san hadisi annabi ya ce Allah ya kan ɗaukaka wannan addinin da wanda ba shi da rabo a cikin sa da aka duk kariya ya ba annabi yana cikin ahalul halli wal a makka waɗanda da su ake kuncewa da su ake ɗaura duk abin da za a sai da hannu sai da yarda su yana cikin wannan wato da wanda da su ake komai shugabanni to yanzu matsalar ɗan ɗan uwansa ne zo da ita sun yau sun yi gobe da shi yana da ɗan uwansa ya kasa a ƙarshe suka je suka samu wani saurayi umar kabilin walid suka zo suka cewa babban annabi abu talib ku zu hazal fata da laka rike wannan saurayin ya zama ɗa a wajen ka kare matsalar ka ba ɗa ba ce to rike wannan ya zama ɗa a wurinka ka ba mu ɗan ɗan uwanka mu kashi ga wannan aiwata ta kai abu dalib ya kalle ta ce bi isa masu labuna amma tar da abin da kuke nema a to duni ibnaku ku ku ni dan ku li rabbiyahu na rene shi ni kuma ni kun ibni ne ta katulu in ba ku dana ku kashi kuma sai zai karbi wannan ka tilka idan ismatun biza wannan rabo ne na zalunci sau da suka juya suna makasanta to duk inda ke so kai ka wannan abu ɗalib ɗin sai ga shi rayuwarsa ta zo ƙarshe yana jinya ta ƙarshe zai bar duniya annabin rahama ya je duba shi ya tabbatar abu talib ba zai tashi daga wannan rashin lafiyar ya tuno duk gudunmuwar da ya ba shi amma ya zama musulmi ba haka zai cika sai ce ya an ya baffana na la ilaha illallah kalmatan ku hajju laka biha inda allah ka faɗi la ilaha illa ba kai aikin kuma ba amma zan tsaya maka da ita hujja a gaban allah ka tafi aljanna ya kalla akwai su abu jahil sa'ad ibn umayya abokansa sun zo ɗan dubiya yankon su bari ya faɗi la'ila suka ce masa a kar gabo an millata abdul mutsalif kana kyamar addinin mahaifinka abdul mutsalif za ka yi kalmar shahada yanzu a ƙarshen rayuwarka wata amsa zai ba wa annabi sai ce annabi yi huwa ala millata abdul mutsalif shi na kan addinin abdul mutsalif aka zima annabi ya ce da bai haƙura ga ta ya ammi qul la ilaha illallah kalmatan uhajju laka biha inda Allah ka ce la ilaha illallah zan tsaya maka da ita a gaban Allah suka sake ce a targabu an millata abdul mutane kana kyama a dina abdul mutane ya sake ba annabi amsa ta shi ba alamin lata abu muttalib yana kan adina abdul mutane. haka ya cika bai kalmar shahada bayan ya cika bai bari da haka annabi bai hakura ba Ya ce la na laka malam lam unha anka wallahi sai na nema maka gafara mutukar ba hana ni sai halin yazo Allah ya saukar da yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u kai ba za ka shirya da wanda kake so ya shirya ba Allah ne yake shirya da wanda ya masa gam da katari to ina son fahimci ita shirya gam da katari ce tawfiki ne dace ne daga wajen Allah ka ji waɗannan abubuwan da kuɗi da gata da ilimi duk ba sa ba da shirya sai an yi gam da katari daga wajen Allah to kai kuma babban fikihun da ka samu ka ji dan annabi ya rasa ku yanzu ka ji annabi kan'ana ka ji mahaifin annabi ya rasa wa ne azara ka ji dan uwan annabin da ya ba mu annabin kariyar da kai baka bashi ba dan shi mu bashi rasa gashi gashi ya bashi kariya ya rasa ku kai yanzu sai ka kanka kiyama lalle ka tambaye kanka in zaka gode Allah ka gode masa kai wani annabi ka haifa wani annabi ya haife ka nan kusa kai dan uwan wani annabi amma kuma Allah ya maka ka tari da wannan shari'a nan ma ko ba ka da sai shi ko sai an kwanta ko sai an tabe ka ba ta ci gaba da gode ma Allah ba ita shari'a tawfiki ce gam da ka sani ce daga wajen Allah Allah ka datar da mu ka raya mu akanta ka karɓi rayuwar mu muna kanta yace zalika hudallah wannan ita ce shiryar Allah ya hadibihi man yasha da yake shiryar da wanda hikimarsa tabartu min ibadihi cikin bayinsa to shine ba shi malam kawai zai dauko karshen ayar nan waɗannan annabawan da manzanni da Allah ya zama yace shi ya shiryar da su sai walau asharaku to da kuma za su yi shirka ana na ga maka magana akan illar babbar shirka kaga duwa'in nan da matsayin da duk wannan zaɓin da Allah ya baka labari a kansu ya ce amma farar abu ɗaya walau ashraf da za su yi shirka lahabi da an humma kanu ya amalu da san da aikin da suka yi ya rushe ni zayin da ita shirka rusa aiki ta ce wannan shi ne malam yana tambaya tambaya ne dama akan wato babban shirka to kaji illata Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah madaukakin sarki ya dakatar da sai yace ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malala daraja da amsa Allah tabbata a gare shi yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ne girma da dauka yace ma'ana hadisul qudsi ne kun san hadisi oyi guda biyu gare mu ko akwai hadisin nabawi hadisin annabi hadisin annabi yana fadawa ɗayan abu shi da su ake cewa hadisin annabi ma udifa ila annabi sallallahu alaihi sallama ne qauli abin da aka jingina ma annabi na daga magana aka ce annabi ya ce in ya tabbata ya ce to ana canza hadisi kamar yanzu misali yana umar ya ce annabi ya ce innamal a'malu binniyat kaga fadar annabi wannan hadisi kenan abin da aka jingina masa na daga magana ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli misali kaga magana ce ya faɗa ya ce kaza ya ce buniyar islamu ala kamsin kaga magana ta gani ya ce min hukumin islamul mar'i tarkuhu ma la ya alihi yana da cikar musuluncin mutum ya bar abin da ba ruwa. ya ce wanda ya imani da Allah na lahira fal yakarim baifahu ya jawo bakonsa wanda ya imani da Allah na lahira fal jarau, jaro ya girma makocinsa wanda ya imani da Allah na lahira fal yakul khairan su. ya faɗa alkhairi ko kaga duk wannan ana kiran sa hadisai ne amma kauli na magana to abin da aka tsira na annabi din kauli na daga magana aka ce ya ce ya ce au fi'ilin ko aiki ya yi aikin ya ce ga yadda za a yi ya zo aikin hajji ne mai yan tsakon kwani marasa nauyi ya yi jifa da su na jamra ya ce da irin wannan ne da irin su za ku kaga yanzu aikinsa ne a aikance yi kuma a da ya zo hudu ba ta ban kwana sai ya ce ku zo nima na suka ku ku koyi ayyukan ku na hajji daga gare ni la'alli la'a hujju ba da ani haza domin ni ina sa ran ba zan sake aikin hajji bayan wannan shekara ba na sa ran wani aikin hajji bayan wannan kagon wannan kuma aikin ne a aikace to ma zifa ilan nabi min qawlin aw fi'lin au taqririn abu na uku taqrir abubuwa biyar ne abu na uku taqrir me ake nufi da taqrir tabbatar wata. me ake nufi da tabbatar sa shine ayi wani abu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya abin musulmi ne kuma sai annabi bai ce masa ba ta tafasa balle a sauki to idan aka yi abu a gaban annabar rahama kuma bai yi wa wannan wanda ya abin magana ba to wannan abin daidai ne ku zan me yasa ai saboda su annabawa kamar yadda shi annabin yake faɗa sallallahu alaihi wasallam yace babu wani annabi da aka aiko kafin nan face haƙƙi ne na wajibi akan wannan annabi ya sanar da sa duk alkhairan da ya sani don su samu haka ya sanar da su duk sharrin da ya sani don su guje shi wannan yace haƙƙi ne akan kowane annabi game da al'ummarsa kenan ashe annabi ba za a yi abin da ba daidai ba a gaban sa yi ne ya shi to shi yasa shi annabi in aka yi wani abu a gaban sa bai ce ko wato wannan yi shirin nasa tabbatarwa ne shi na da ta takarir a nau'in hadisi shi ne nau'i na uku bayan maganarsa da aikinsa sai kuma abin da ya tabbatar shi ne an yi a gaban sa bai ce komai ba za kai ma za ka je ka yi wani ce ma kai ne yasa kake kace a gaban annabi ma ai shikenan magana ya kare wannan shine nau'i na uku na hadisi a takarir tabbatar wasa nau'i na hudu shine wasafun kulki siffanta dabi'unsa a ce mai gaskiya ne mai amana ne mai juriya ne mai haƙuri ne adali ne wannan su ma hadisi ne su ake koya sai kuma abu na biyar shine khalqi yanayin halittarsa a zanar su sama shi ba dogo ne can can ba shi ba gajere ba ne ga yadda yake to wa'in na abun guda biyar ke ɗaukar ma'anar wato hadisi wannan duk in ka tattara ta ana kiranta hadisin nabawi kowane ɗaya ta ce hadisin annabi amma akwai hadisin qudsi kuma shi hadisin nabawi annabi ne yake faɗa kalmomin nasa ne sahabbai suke ruwaitowa sai annabi ya ce kaza amma shi hadisin qudsi shi ma annabi mai ruwaya ne Allah ne yake faɗa kuma ba ta hanyar wa'ayin Qur'ani shi ake cewa hadisin qudsi yana da sigar ruwaya iri ko a ce manzan Allah sallallahu ya faɗa fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla cikin abin da ya ruwaito daga ubangijinsa mai girma da ɗaukaka ko a ce Allah ya faɗa cikin abin da annabi ya ruwaito daga gare shi ko annabi ya faɗa cikin abin da ya ruwaito daga Allah wannan shine sigar wato ruwayarsa guda biyu wannan hadisin hadisul qudsi ne ba hadisin nabawi bane yace qala Allahu tabaaraka wa ta'ala ka gani Allah ne girma ga hukka yace ana adana shuraka'i al-shirk ni na wadata gaba da shirkar masu shirka yi bayani shirka a farkon karatu kamfanin masu kamfani a bani shaya a hada ni da wani a cikin aikin da ni kadai ake yiwa wa a ana adana shuraka'i yace na wadata bana bukatar wannan to haka man amila amalan duk wanda ya aikata kowane irin aiki na kira ko mun can aikin ko mun girman aikin ko mun kankantarsa amma kuma asharaka fihi mai iya gairi sai ta rabu da wani ga aikin kana kallonsa aiki ne na Allah ibada sai dai kamata a ce me ita kawai a wajen Allah yake neman ladanta to amma kuma ya tara da wani aikin Allah ne yana so a gani wani ya gani aikin Allah ne yana so wani ya yaba aikin Allah ne yana so a je a faɗa to shine asharaka bihi ma iya gaye shi kuma Allah ya ce ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisin ikhlasi kawai dan Allah innamal a'malu binniyat sai da kyakkyawan niyya in ya zama dan Allah ne to shikenan a wajen Allah in ya zama dan wani Allah ne to ya danganta da abu wanda kake wa wajen Allah ko ka samu abu da jinsu ko ka rasa ba ka da komai dai a wajen Allah fa hijratuhu ila ma hadara ilayhi saboda yace duk wanda ya tara da wani taraktuhu wa shirka zan bar shi da wanda ya hada da shi ya je sanya biya shi shi Allah ba a masa kamfani ba a masa tarayya kana sa wani hadisi sai banka da wancan shi baya wani hadisi rawahu muslim muslim ya rawaito shi an abi huraira daga abi huraira muna da sauran lokacin shiga topic na gaba da lokaci لوكتي ياي كمقالنا وصلى اللهم وسلم على من تلقى القران من الذين حكيم عليم وعلى اله وصحبه الاخيار وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم هذا kagan annabi ne yake bayanin kaga ai maganar yana cikin ajin maganar ai an ka me yake shawa a hadisin an sai da hadisin da aka wata na da ce maganar eh a to kaga yanzu ai ba magana hadisi ba ake magana tabi'a eh, magana sahabbai ake wani ana kiran sa abin nan asar da aka samu daga wajen sa amma wannan abin da ya saba ana shi ka ce ma ubifa ila nabi abin da aka jingina zuwa ga annabi min qawlin aw fi'lin aw taqrir saboda inda annabi ne yake bayani kaga zama hadisi ne na makana amma an ba shi ne da asar ne da aka samu daga wajen sahabbai to sai wa alaikum salam wai wani malami na ce na biya na'am yana cewa wai duk shekara da ni Allah yana aiko da wannan da yake da shi kamar ne a da annabi abinda suke cewa wani wanda yake jaddadawa al'umma shi addinin annabi mara ake tada wani mutum kamar yadda ake an tada shi Usman dan Kodiyo a nan yankin a ga addinin musulunci yanzu kiran annabin ya tashi ya da awa gare shi ma'ana ba a matsayin ayi annabi ba a matsayin mai kira zuwa ga ne wala wannan magana ta shahara a bakin mutane har da malamai amma ban taɓa tsayawa na tantance asalin ta ba eh, daidai eh, in mun samu lokaci ma biyu na sai kodar eh. ya kai gaskiya ban san wannan ba ya faɗi dalili ko kawai faɗar maganar ya yi to dama malamai su ce wai magana ba ita ce gwaninta ba turke dalili shine gwaninta to gaskiya ban san wannan maganar ba amma dai za mu zo mu karanta da da ita ce ma abu na gaba akwai karamar shirka ne yake za mu karanta nan gaba insha Allah na'am Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara sai Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu matan su sun gidan su fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su Wani suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka tsora mana su akan layi na gaskiya matan da ba su da aure su da ne aure Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalai Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoronka Allah ka ba mu ilimin da zai zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda sun riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu da zaluntarar da su Allah اللهم برحمتك أمنا وعلى الإيمان والكتاب والسنة توفنا اللهم أحينا سعدا وأمتنا شهدا ولا تخالفنا عن ذلك الهدى يا رب العالمين اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في نيجيريا اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في نيجيريا اللهم من أراد نيجيريا بسوء فاشغله بنفسه يا رب العالمين اللهم من أراد نيجيريا بسوء فاشغله بنفسه يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء عليك وعليك الإجابة اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلام ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين